a taimaka min domin Allah a taimaka min fi sabilillahi a taimaka mana domin Allah a taimaka mana domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a taimaka mana da sadaka a taimaka mana fi sabilillahi a taimaka mana da sadaka fi sabilillahi ya rubutu ya fi iya shara a da sadaka ko in mun kasa gari fi fi layi a bamu domin Allah a bamu domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a taimaka mana da sadaka fi layi a taimaka mana taimaka mana da sadaka fi layi a taimaka mana domin Allah taimaka mana domin Allah a taimaka mana don girman Allah a taimaka min a taimaka min da sadaka salamu alaikum amu alaikum salam waye Allah ah. makauniya eh bismillah bana makauniya eh bako cika yi ina wuni lafiya lau ina gajiya ya aiki lafiya ya aiki. ya sana'a kuma alhamdulillah amin ya rabbi daga dan yawa nake eh, eh. da Allah tambaya nake da Allah eh, akwai wani bawan Allah an ce anan nan yake eh Abdul Ahmad mai kwashewa abdul ahmad eh mai kwashewa ba ina dai jin labarinsa amma ban san gidansa ba gaskiya Sama irin wannan shi dai an ce abdul abdul ahmad din anan anan suke kwashewa abokin adam ya zango ne tare suke kwashewa to makaro ina zai san ina mutum yake kai da sai an maka jagora ina za ka san hanya ina dai jin labarin kwashewan da suke gaskiya ina dai jin labarin kwashewan da suke kuma in san kwasa ɗin sai su ba wa falon ɗori shi ba falon ɗori yi kwasa na mina. Ka gani? Eh, na gani kiki abin da kike kanki ne. Barawan tafe. Allah sarki. Kiki abin da kike kanki ne. Ka gani? Na gani. To ba ni kuɗi ba. Bai Allah. shakkiyancin naki na ga in aka hada shi da nawa mm. za mu samu kyakkyawan ci gaba mm. eh ki amince mu zauna da ke mu ci gaba da hada wannan shakkiyancin wa ni eh. cha ai dan ba kara saboda ni na hada sana'an nan da mutane ban ji daɗi ba don haka ni yanzu ba zan ƙara sana'a ta da wani ba na gwammace in je in yi sana'a ta ne kadai don haka tashi ka ƙara gaba ya da ba kya su hada ya jama'a ba wannan abin na ki gaskiya ba za ki tashi a gara eh to ba ba komai ai ba kya suke hada abin nan ba ina shakiyanci irin wannan ba gurguwa ba ba makauniya ba Allah a taimaka mana da sadaka fi sabilillahi a taimaka mana domin Allah a'a baiwa Allah a ƙara gaba kina iskanci kici a taimaka miki saboda Allah saboda Annabi Allah iya yi albarka ce. Kai barawan ni kuma barauniyan zaune ba? Ha? Ha? Ka ji Ha? A taimaka mana da sadaka bisa bilin baku kun kunna sigari a bani sadaka ko in kunna sigari sadaka ko in kunna sigari sadaka ko nana wasu gari wuta allazi wahidin ko ko nana wasu gari wuta kunna kunna ko ko nana wasu garu wuta kunna kunna mu sha ya kunna kunna mu sha daɗi ba ga da ya karamin dan iska ai na gani na gani iskancin kafinawa Ah, iya ya? kunna kunna mu sha daɗi a ce ce sadaka koko nana wasu garu wuta kunna kunna mu sha daɗi ai amma an gaba ta malayi ma ku tashi ta tabe ku yadda duk aka yi ma ku tashi ta ka iska ta yayi ne Allah ku Allah ai na ga alama ai na yawon duniya ya yawon duniya tsohon iska ne kai kwararre. a a na gani na gani na yawo a gujungu eh, eh. ni ne babura dan kan ba na yadda zango a Legas. na wuce Fatakwat na wuce gujungu na dawo mai gatari na gaji na gida bayan na kwashi tsawon aiki a tabaku eh. kamfanin bensin ma ni suka kalla suka yi wuta ai ni ma bawan Allah ba wai dama sigarin ce a wannan ba iskanci ne ko kullun dama to gurin baka shawara eh. in so kake ka samu kuɗi eh. a faifan yawon iya shege eh. in so kake ka samu kuɗi ke ka gidan mai inda ake cika motoci da mai ka je wurin ka sa gara a baki ka ce jama'a a bani sadaka ko in kunna sigari to idan ba su baka ba in ka kunna wuta kaga kai ka kone gidan man ya kone motoci su kone da an ɗebo hukuma da 'yan ah, sanda da sojoji sai gidan iyayenka ba ma za su yadda ba yadda iskan nan sai ƙara kuɗin man nan ya yi tsada yanzu sai ka ga yanzu na wuta uba na zan ci alƙur'an haba Allah a she ka san gaskiya ka fake a ƙauye ban wannan ƙara eh eh sai ƙara saboda an ji ba ai ba ka sha iskancin kai funawa ah, kai haba kai yanda duk inda duk aka yi kai a yayan kamar iska ce ta yayi ka Allah ai na gaya maka na yadda kuma ai kai kuma iskancin ka sai tsaya a ƙauye na ce maka na yadda to duk karkaran nan eh barin gaya maka duk eh. karkaran nan eh. ba wani lindin nan kara za ka yi ne kawai